Gwamnatin mulkin sojin jamhuriyar Nijar ta sanar da yanke duk wata hulɗar diflomasiyya tsakaninta da kasar Ukraine kwana biyu bayan makwabciyarta ta Mali ta ɗauki irin wannan matakin da yake karanto sanarwar ajiyar Talata ta gidan talabijin ɗin ƙasar. Kakakin gwamnatin Nijar Kanar Ahmadu Abdulrahman ya ce za su kuma tuntuɓi kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya kan batun ka kaɗan daga cikin jawabinsa. Considérant la gravité de la situation et l'implication reconnue et assumée de l'Ukraine. Lura da girman lamarin da samun hannu Ukraine kai tsaye a harin da aka kai wa ƙasar Mali. Gwamnatin Nijar wadda ce gaba mako bisa dokokin da suka tare da hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa da kuma waɗanda mu muka samar ta hanyar ƙawancenmu na IS. Gwamnatin Jamhuriyar Nijar a matsayinta na ƙasa mai cikakken inci ta ɗauki jerin matakai kamar haka. Na farko mun yanke shawarar katse duk wata hulɗar diflomasiyya tsakaninmu da Ukraine nan take. Na biyu za mu tuntuɓi kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya kan wannan harin da Ukraine tare da 'yan korarta suka kai a cikin Mali. A ƙarshe, gwamnatin na nuna alhini ga sojoji da fararen hula da harin ya rutsa da su. Gabadai-gabadai ƙungiyar IS, Allah ya albarkaci ƙasashen Mali, Burkina Faso da kuma Nijar. Que Dieu bénisse le peuple du Burkina Faso, du Mali et du Niger.